shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Tinubu na Najeriya na shirin gwangwaje ƙananan 'yan kasuwar jigawa da tallafin naira dubu ɗari da hamsin daidai lokacin da suka ɗora hannunsu a kasuna jan kuka saboda ɓallewar su. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda irin ibtila'i da kuma masifu da suka fuskance mu. Sai dai hakan na zuwa ne yayin da mazauna ƙasar ke ci gaba da ayyana aniyar su ta gudanar da zanga-zanga domin yaƙi da matsalolin tsadar rayuwa amma kuma ministan yada labarai ya magana. in dai kana da certificate to akwai wani taimako da tallafi da za a shiga da baka har ka samu aiki in Allah ya muna nan da labarin wata budurwa da ta auri yan fashin daji har karo takwas sannan akwai rahoton masana kan falalar shakar warin tusa musamman ta garada a ce shine zai kara maka lafiya gaskiya ni dai ban gamsu da wannan al'amari ba akwai rayan da kuka aiko mana tare da Audu tuwarin yau ma GI ya yi labarin yan matan ɗin shukura da alawiya sai ku biyo mu sannan a hankali don jin gundarin abin da shirin ya kunsa. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da juna ta cikin wannan shiri na yau da gobe, tare da ni Basiru Rabi'u Kudai. Kamar yadda aka saba a kullum shirin kan yi iya kokari wajen zakulo muku nau'ikan labarai kala-kala da suka dace da wannan zamani har da fada da bincike kan wani al'amari da ya shafi al'umma. Kafin dai mu ƙara nutsawa za mu sake tuna al'umma musamman ma mabiya masabar wannan shiri cewa duk mutumin da kake kwana kake tashi da shi a matsayin mu'amala irin ta yau da kullum. masana falasafar ɗan adam suka ce ya gaza fahimtar dalilin yin shirinka to ko ka buɗe baki ka yi magana ma ba zai taɓa fahimtar ka ba wadda hakan ke nuni da cewa wanda suka ja bakin su suka yi shiru baya nufin ba su da abin faɗa ne waɗanda kuma suka ji suka ƙi amsawa baya nufin su ɗin kurame ne haka zalika waɗanda suka gani suka kau kansu baya nufin su makafi ne mai sauraro haka mata ɗin yake ga waɗanda aka miƙo musu suka ji karɓa su ma baya nufin kutare ne babban mafi akasarin matsalar al'umma mai sauraro ta fuskar mu'amala a yau musamman yayin isar da saƙo shine idan ana faɗar magana ba ma tsayawa mu saurara da kunnuwan basira domin mu fahimci saƙonnin da ake son isarwa maimakon hakan mun fi mai da hankali wajen a faɗin magana kawai mu kuma mu mai da martani a'a sawa'un mun gane abin da ake nufi ko ba mu gane ba wanda hakan ke nuni da cewa mutane na kyale maganganun waɗansunsu saboda ɗaci ko kaushinsu su lalata ko su rusa nagartarsu a idan mutane domin kalmomin da ke fita daga bakunan mutane ƙarerai sun fi yawa a cikinsu amma aiki a aikace shi yake gasgata ƙaryarka ko gaskiyarka wadda hakan ke nuni da cewa dattijo a cikin mutane shine wanda za ka dubi tsabar idansa da hankalinsa da lafiyarsa kake gaya masa cewa cewa biyar a tara da biyar amsa ita ce ashirin kuma ya bi ka da amsar cewa tabbas haka wannan zance naka yake duk da cewa kai da shi ɗin dukan ku kun san cewa biyar a tara da biyar goma ce amma dan kar ka yi musu da shi sai ka ce haka yake ranka ya daɗe da fatan al'umma za mu ci gaba da duba da mai ganin kuma a yau bari mu faro shirin na yau da gobe ta taɗin yunkurin gwamnatin tarayya kan kananan 'yan kasuwa na jigawa da dama can mun sha faɗa a wannan dandamali ya faso shirin masaki kan halin da suke ciki na ɓallewar su da ta kai kusan kowace rana sai ka samu 'yan kasuwa suna rufe shagunansu saboda ɓallewar su a iya tarin iyasin da aka yi kaso biyu cikin uku ne suke rufe su cikin ƙananan 'yan kasuwar mu saboda tsadar kayan masarufi game da hauhawar farashi a daidai lokacin da mu a nan ƙasar hanyar samun kuɗin shiga ba ta wuce biyu zuwa uku ko dai ka yi sata ko kuma ka karɓi cin hanci ƙarshe kuma ita ce ka shiga kasuwa wadda a yanzu ita kasuwar da ake ji da ganinta, kana ja ne tana ja duk randa aka waye gari kuma za ta iya kada kai ko kuma ka kada ita kamar yadda da dama cikin koke sane gwamnatin tarayya ta sanar da matakin bayar da tallafin dubu ɗari da hamsin hamsin ga ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa na wannan jiha in ji mataimakin shugaban ƙasar malam kashin shatima a jiya kenan lokacin da ya hau duro yayin ƙaddamar da shiri na tallafa a ƙananan 'yan kasuwa a nan birnin dutse cikin kunshin sakon da ya wallafa a shafin sa na twitter da yanzu ya koma x shi malam kashin shatima ya ce za a bayar da tallafin ne ga kowane ɗan kasuwar jigawa kuma ba rance ba da ke buƙatar biya wanda shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu tuni ya amince da shi ya ce shiri ne na bunƙasa kasuwancin ƙananan 'yan kasuwa a sassan jihohin Najeriya idan ba ku manta ba akwai rahoton ƙididdiga ta ƙasa na shekara ta 2022 kan matsayin ƙarfin tattalin arzikin jihohi a wannan ƙasa inda a cikin rahoton ya ce jihar Sokoto ita ce tafi kowace jiha a Najeriya talauci da yawan matalauta sai jihar Taraba da ke take mata baya a matsayin ta biyu yayin da Jigawa kuma ke matsayin arba'in ta uku da mutane ke rayuwa cikin kuncin talauci kusan da jihohin arewa mai sauraro kamar yadda rahoton ya nuna ba sa shanawa yadda ya kamata sakamakon karfin batara a jihohin mu dai a nan jigawa tumatir ya fi tufar afir tsada tumatir fa jama'a da ake yin miya wadda a garuruwan da suke da kasuwannin mako tumatir din kwando guda ma ɗari shida ne shine kololuwar tsadarsa idan kuma ya yi kwashe barinsa ake yi a kasuwar mai soje ya ɗauka akwai sabon sarkin kano muhammadu sunusu su na biyu da ya ce tsadar da ake a yanzu ta kai tattasai ma sai an yanka guda gida biyu ake iya sayar rabi bari mu yi magana da shugaban yan kasuwa na jihar jigawa alhaji yahaya domin jin koya wannan albashir zai tashi kafaɗin matsakaita da ƙananan yan kasuwa na jihar tasa ga kuma abin da yake faɗa. sunana yahaya ibrahim shugaban yan kasuwa na jihar jigawa to alhamdulillah ganin halin da aka shiga ciki shi yasa shugabanninmu suka duba suka dawo suka ce to ya kamata su ɗauko harkar kasuwanci a tallafe ta a inganta ta ba don ko domin arziki ya wadata a hannun al'umma kudade su rinka juyawa kage yanzu ai rayin juyawar kudin ya kawo wannan masifin suka yi yawa to alhamdulillah mun yi murna da farin ciki kuma muna fatan alkhairi kuma muna ta addu'a Allah ya tabbatar kuma arbihir da muke da shi a jihar Jigawa ma suna da yawa babbar matsalar da muke sun su yawancin 'yan kasuwar mu ba manyan 'yan kasuwa ne masu mu'amala da ko kamfanoni ko kuma direct in masana'anta ce ce kana da dan kasuwa da yake direct yake mu'amala da wannan sashen ba. 'Yan kasuwa mu mafiya yawanci masu zuwa su siyo ne a gurin diloli wannan kamfani zai ba su kaya su kuma su su kasa a kasuwa ƙananan 'yan kasuwa su zo su saya. Alhaji kamar a kungiyar ku ta 'yan kasuwa na jihar Jigawa din, daman kuna da labarin irin ƙananan 'yan kasuwa din da dai sauransu suna cikin matsaloli ne na irin rufe shaguna da makamantansu? A'a sosai ma ya za ka ce kadara ce kai magidanci ne to duk abin da ya shafi familin ka ko mutanen da suke gare ka dole ka san me ake ciki. Shi harkar kasuwancin nan ba ma ƙananun ba, hatta manyan ma ai an taɓa kuma an samu matsala. ba dan komai ba saboda yanayi na rayuwa da muka tsinci kanmu a ciki wannan kullum shugabanninmu dai abinda suke faɗa mana mu ci gaba da istingifari domin abu ne wani ya kai la haula wala quwwata sai dai mu ci gaba da addu'a da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda irin ibtila'i da kuma masifu da suka fuskance mu to alhamdulillah gwamnati daga ta jiha zuwa ta tarayya ta ɗauko hanyar dakushe wannan To sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasa take shirin tunkarar zanga-zanga ta yaƙi da tsadar rayuwa saboda tawayar tattalin arziki da yake ketawa mutane alfarma kamar da yadda bayanai sai yake nuni da shi al'ummar ƙasar sun shirya fita babut wajen ganin abin da zai ture buzu na dangane da halin da ake ciki jin wannan yunkuri ne kuma gwamnatin tarayyar baki ɗaya da bakin take cewa mutanen ƙasar su kwantar da hankalinsu tamkar sun yi fulo da gawa in dai a batun maganar tsadar rayuwa ne duk abin da suke so yau su zuba ruwa ƙasa su sha za a share musu hawaye tunda mulkin jama'a ake ba mulkin ƙasa ba Kunshin wannan bayanai ya fito ne daga bakin ministan yaɗa labarai na Najeriya Muhammad Idris a daidai lokacin kuma cikin ƙarin wasu jawabai a ganawarsa da 'yan jaridu kan batun zanga-zangar inda ya ce shugaban ƙasa da kansa ya ce kowane ɗan ƙasa ya yi haƙuri za su samu abin da suke so ɗin sannan ya ce batun matsalar rashin ayyukan yi musamman ga matasa za su fito da tsarin alawus alawus na wata-wata ga masu shaida takardar kammala digiri ko diploma don ba su na wanke goma suna tsoma biyar ko sa sake jin daɗin katifa sannan za su ba da bashin karatu ta yadda kowane ɗalibi matsalar kuɗi ko ta abinci ba za ta hana shi karatu ba da dai sauran kalamai da shi ministan ya faɗa kamar yadda za ku ji ta bakinsa. Wanda suke shirin wannan zanga-zanga wato matasa shugaban ƙasa yana ya ɗauki aniyar cewa duk wani abu da suke cewa duk wani bukatar su in Allah da ana nana dubawa ba bukatar su ce sai sun je sun je sun yi zanga-zanga zanga-zanga ba abu bane wanda zai iya haifar da ɗa mai ido kada a fara shi ba mu san inda ya nufa ba shugaban ƙasa yana nan duk abin da suke cewa yana nan yana kallo kuma in Allah ya da duk bukatunsu in Allah da za a biya insha Allah amma me ake tsoro da zanga-zanga ana cewa shika-shikan demokaradiyya akwai zanga-zanga a ciki eh, ba ba tsoro bane wato abin da ba a so shine ai kaga abin da ya faru misali a kasar Libya kaga abin da ya faru a a Syria kaga abin da ya faru a wasu kasashe musamman kasashen Larabawa duk inda aka yi wannan zanga-zanga ya suke a halin yanzu ai kaga duk an shiga rudani gwamnati ba ta son a kai lokacin da za a zo a shigar rudani a lokacin in aka fara ita ta ita tana dama in dai ka faro ta baka san karshen ta ba ya kamata a ce a kwabe ta wani abu ne wanda ai bukata suke da shi ko to tunda bukata suke da shi ba shugaban kata ya ji wannan bukata kuma in Allah ya yarda in Allah ya yarda yana yana aiki tukuru misali maganan bashin waɗanda suke su je makaranta kudurin shugaban kasa ne cewa duk wanda yake ya samu takardar shiga jami'a ko wata polytechnic babu wanda ba zai iya zuwa ba saboda bai iya biyan kuɗin makaranta ba ma kawai kuɗin makaranta ba ta guzurin kuɗin abinci ne za su rika shi shugaban ƙasa riga ya tanadi wannan shiri kuma kuɗin da aka bayar a yanzu ya mafi ƙarfin abin da za a iya cinyewa a yanzu nan sannan kuma ya ce duk wanda suka gama makaranta wanda suka gama jami'a ko kuma polytechnic dukansu za akwai wani shiri da aka dauko da shi in dai kana da certificate ka gama to akwai wani taimako da tallafi da za a ci gaba da baka har ka samu aiki in Allah yadda wannan wani sabon abu ne wanda ba a yin shi ba a kasar nan ah, mafi karancin albashi misali za a tabbatar da ka samu wani abu da kake dogaro da shi ba wai kawai ka je ka zauna gari banza haka ba kamar yadda aka ake da shi a yanzu za a canza wannan wani shiri ne wanda babu wani shugaba wanda ya taba dauko da wannan abun kuma kudaden da duk za a yi wannan abun an riga an ware su suna nan ba neman wa za a yi ba in Allah ya Duk da wannan furci daga bakin ministan yada labaran masu aniyar gudanar da zanga-zangar sun sake jaddada aniya ta su ta babu gudu ba ja da baya domin mabarata kullum ƙara yawaita suke yi wanda kuma ba za su iya barar ba su ne suke sace mutane da dukiyoyinsu domin duk wani yunkuri daga ɓangaren gwamnati babu maganar daƙile matsalolin tsaro duk da cewa akwai wani rahoto da ke tabbatarwa da manema labarai an samu sauƙi na yawan matsalar tsaron kuma dai kamar yadda bayanai suka fito da aka samu gayyato ta budurwa da rashin tsaron ya keta mata alfarma inda take ba da bayananta har ma kuma tace ce 'yan boko haram da kansu sun sace ta suka kuma tilasta mata aurar maza a akalla har sau takwas wadda labarinta ya jijjiga zuciyar mutane a cikin wannan mako kamar yadda wakiliyarmu Asma Abdullahi Karkasara ke gaya mana. Jaridar ya ta rawaito yadda rundunar Operation haɗin kai ta miƙa yarinyar cibok da aka ceto tare da wasu mutum ɗari uku da da talatin biyu ga gwamnatin gwamnatin jihar Borno. Mutum 332 ciki har da mata 110 da yara 220 an ceto su ne a yankin Banfulka yayin wani su mame da dakarun soji suka kai dajin Sambisa. A yayin wani taron a sansanin mai malari da ke Maiduguri Manjo Janar Wahid Shu'aibu, kwamandan operation haɗin kai, ya ce an ceto Ihi Abdul mai shekaru 27 wacce ke ɗauke da juna biyu na wata uku a ranar Talata tare da 'ya'yanta biyu a dajin Sambisa. da take jawabi ga manema labarai a hedikwatar operation haɗin kai a maiduguri ta ce na yi tafiya tsawon kwanaki kafin na nisa wani wajen da sojojin Najeriya suke inda suka karbe ni da 'ya'yana. Na auri maza takwas kuma na haifi yara uku ban yi ƙoƙarin tserewa ba a baya saboda ban shirya tserewar ba sai yanzu. Ba a ajiye 'yan matan cibab a sansani ɗaya kuma ban san dalilin da yasa ake tserewa ba. wasu daga cikinmu sun zaɓi zama a sambisa yayin da wasu ba su samu damar tserewa ba game da ilimi kuwa ba zan iya cewa komai ba a yanzu amma ba ni da tabbacin cewar zan iya ci gaba da karatu. A wani labarin kuma wata baiwa Allah ta bayyana yadda tashin hankali ya sa 'ya'yanta da su suka ce za su shiga cikin rijiya domin ɓoye wa 'yan bindiga kada su sace su ko su yi garkuwa da su. Wannan baiwa Allah daga karamar hukumar kauran na moda da ke jihar Zamfara a arewacin Najeriya ta bayyana cewa yadda suka kubuta daga hannun 'yan bindiga saboda sun ji karar bindiga ta ko'ina. ta ce irin yadda ta ji karar bindiga a cikin garin ba ta taba ji ba domin sun afka gidan makwabcinsu suka kuma ce almajiran duk su fito a nan ta tabbatar da cewa lallai 'yan bindiga ne Kusan dai abin da masu zanga-zangar suka yi tagumi da shi irin waɗannan dalilai kuma abin manta a jibin ma sai ka ga mai hankali da ilimi da kuma nutsuwa, yana tunani irin na wawaye a wannan ƙasa saboda rikicewar tsarin da ya kamata a bi a halin da ake ciki dai a yanzu a ganin masu wacce aniya alolan liman ce ta gama karyewa mamu kuma sun shiga wasu wasi yayin da shi kuma liman ɗin ya jawo sura a bayyane a daidai lokacin da ake gudanar da sallar azahar an rasa kuma wanda zai ce masa da kuskure bayan kuma yi raka raka'a hudu maimakon ya yi sallama ya miƙe tsaye abinsa ya ci gaba da tilawa kowa yana kukwantan daidai ne ko ba daidai ba ne ko ma dai me ke akwai masana sun ce tafiyar ba za ta taɓa yin kyan kai ba matuƙar dai ba za ta sauya zani ba Akwai wani rahoto na binciken masana da suka gano wasu falololi da ke tattare da tusa, wadda kuma wakiliyar Musaratu Muhammad Kiyawa ta haɗa mana rahoto. Wani bincike da aka gudanar a jami'ar Delta Zeta da ke ƙasar Birtaniya ya bayyana yadda shakar warin tusa ke da alfanu ga lafiyar ɗan adam. Binciken ya kuma ce shakar warin tusar yana kare ɗan adam daga kamuwa daga cututtuka kamar irin su cutar sanyin ƙashi da kuma sankara da sauran wasu nau'ikan cutuka. A cikin jagororin binciken, mai suna Mark, ya bayyana cewa warin tusar na ɗauke da sinadarin AT30 wanda ke kare ɗan adam kamuwa daga cututtuka. Kazalika ya ce matakan kariya da shakar warin tusar ke da shi sun haɗar da kariya daga cutukan da ke kama zuciya da cutar ɓarin jiki da kuma sanyin ƙashi. Jagoran binciken Mark ya ƙara da cewa bankawa juna tusa musamman ma'aurata ba wani abin Allah wadai ko kuma abin kunya ba ne sai dai ya ƙara danƙon ƙauna ga ma'auratan. Sau da dama dai a zamantakewa ta rayuwa tusa wata aba ce da babu wanda zai ce tana ɗaga masa ƙafa ko kuma ta siɓice ba tare da ta nemi shawara ko umarni ba tunda hatta saurayi da budurwa ma a wasu lokutan sai a nemi juna uzuri. domin kuwa tusa takan kunyata babba ko yaro shugaba ko talaka ba tare da ya shirya ba. Filin yau da gobe ya tuntuɓi wasu masu sauraro, shin ya suke kallon matsayin wannan bincike da masana suka gudanar a kan ingancin tusa da kuma lafiyar ɗan adam? a ni kan hatsaka ni har ga Allah a ni yana ƙara lafiya amma ni fa gaskiya in na ji shi hankali na yana tashi sakamakon in na ji wannan wari ba na so ko ni na in a kai na take damuna take yi bare wani yayi a kusa da ni kenan ba kya goyon bayan wannan binciken masana gaskiya ma na goyon baya har tsakani har ga Allah to ke za to tsakani da Allah me za a yi da warin tusa jama'a tusa fa haba haba a duba wannan al'amari ka zauna kai ɗin kai ta shakar ɗoyi a ce shi ne zai ƙara maka lafiya gaskiya ne dai ban gamsu da wannan al'amari ba mu kuma zan taɓa karɓar shi ba ina kwa za a warin tusa ba zan manta muna lecture hall ni da wani saurayi na ya bunka min tusa ni da ƙawata sai gudu a muka kamar shi ranar mu ƙara kula shi ba har yau To dai da fatan masu sauraro za a fara banka juna tusa don ƙara danƙon soyayya. To a gaida Saratu Muhammad Kiyawa yanzu lokaci ne da za mu yawaci fannin mu na rayan da kuke aiko mana tare da Audu Ciwarin a gaida Audu Ciwarin yanzu ku zo mu karkare shirin a fannin mu na halin mutum sabulun wankansa tare da Jiya Sulaimanu inda yau ma yayi labarin yan matan nan shukura da alawiya to a gaida Jiya. Mai sauraro duka duka a nan wannan shirye kammala a madadin kafa nan abokan aiki da ke nan Freedom Radio Dutse, Sadiku Nafi, Samoji ai Sulemanu, Halima Sani Muhammad, Asma'u Karka, Sara, Saratu Muhammad Kiyawa, Audu Shuwarin, Awadu Saba Galadanci. Duka karkashin jagora uban tafiya Malam Ala Aminu Falaki shugaban wannan gidan rediyo Basiru Rabi da ke addu'ar Allahu subhanahu wa ta'ala ka kara azurta mu da zuciyar musulunci amin sun amin daga nan gidan rediyo Freedom muryar jama'a. Thank you.